Tumadala, Abdulkarim Ibrahim Shekala gaishe Sheka masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin jin ra'ayin ku masu saurare. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau wanda zai mai da hankali musamman kan wannan babban taro dangane da yaƙi da dumamar yanayi a birnin Paris da ke ƙasar Faransa. shugabannin kasashe da dama dai ne suka halarci wannan taro domin yin nazari da ma duba hanyoyin da suka dace na ganin an rage fitar da hayaki saman daga masana'antu a duniya duk da cewa kasar amurka ba ta kasance a wannan taro ba to dangane da wannan taro da ke wakana a kasar faransa a yau sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi zai ba ku dama domin bayyana mana ra'ayoyinku a kai kun ba tare bata lokaci ba sai mu shiga ra'ayoyin waɗansu daga cikin masu sauraron mu mai magana zanda bulande president na fada kwandalar soyayya ga zo jihar maradi jamhuriyar niger a yau a bisa abin da ake tattaunawa kuka ba mu hali mu tsoma bakinmu akan da mamaye yanayi wanda ake a ƙasar yaransa ya kamata ya ba tare shan shayi bane ake ya kamata a ce idan abin da aka aiwatar da shi aka aka da shi za a yi tsare-tsaren da za a yi a ciki ya kamata a aiki da shi mu kuma tallafin da aka ce za a ba mu cikin ƙasar ta Afirka ya kamata a ba mu shi mu kare bisa damaman eh, yanayi godiya nake sashen Hausa na rediyon Faransa mai magana Zandabula da president na fada su ya gazo jihar Faransa jamhuriyar da na gode. magana bala komanda ne daga cikin garin bukur radio france international allah ya saka muku da alkhairi wannan madu'i da kuka dora mu akai akan maganar dumaman yanayi to gaskiya muna kira ga shugabannin duniya ga baki daya da na afirka su tsaya su jajirce akan wannan abubuwa yana yawan faruwa kaga ana ta da hayaki ko ta ko ina a cikin najeriya ne a'a a wajejen wajen najeriya ne to don haka muna kira ga gwamnati ta tsaya tsayin daka saboda samun al'ummanta rayuwa mai inganci radio france magana bala komanda Allah ya saka muku da alkhairi a tashi alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace ne kamar kuma ta bali ta tare najeriya wannan taro da ake na kasashen duniya a kasar faransa misalin kasashe kimanin hamsin da wani abu hakika wannan taro ne mai mahimmanci ganin yadda duniya take sassauyawa da fatan wannan taro zai cimma matsaya wanda za ta kawo mana sauyi a wannan yanayi na gurbatan yanayi na duniya mun na mai magana aminu mai shayi na garin garbace ne kamar kuma ta bali ta tare najeriya sunana awal daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria hakika wannan taro da shugabannin kasashe hamsin suke a kasan paris to gaskiya taro ne mai mahimmanci, kwarai duba da taro ne kan dumamar yanayi wanda shugaban kasan mu na najeriya yanzu yana can kuma wannan yarjejeniya ya faru ne shekara biyu da suka wuce kasashe ɗari da casa'in biyar suka yi wannan yarjejeniya to gaskiya ya kamata Allah ya ba su nasara cikin wannan taro kuma Allah ya sa su samu wanda zai maye gurbin Donald Trump shugaban kasan Amurka da ya janye daga wannan yarjejeniya ya gode Radio Faransa International bai magana awal hudu daga cikin garin uku jihar Kulato Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa a rediyo Faransa. Mai magana Mannar mai markaɗe anguwar ɗan markaji jiya lokal Gamin. To dangane da wannan taro da ainihin shugabannin ƙasa ke a birnin fari. To muna fatan wannan taro kwalliya ta biya kuɗin sabulu ganin irin yadda shugabanni ke gudanar da irin wannan taro. Amma da zarar an gama taron sai ka je ainihin ko labarin shi ba a yi. To muna fata wannan karan game da ainihin sauyin yanayi kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan shine takaitaccen ra'ayi na rediyo Faransa mai magana Mannar mai markaɗe anguwar dan mulki gidan lokar janno ko assalamu alaikum gidan rediyon faransa suna na afirka sunan nake unguwar wadata tawa a jamhuriyar niger ni ra'ayina da zan bada duka ga wannan taro na kare duniya daga matsalolin sauyi yanayi da ake yi yau a paris kasashen duniya sama da hamsin kuma goma daga cikin su kasashen afirka akwai shugaban kasar nijar muhammadu yusuf da na najeriya buhari gaskiya wannan taro kuma yana da muhimmanci sosai alheri ne musamman ga mu na Afirka saboda sun yi kai guda domin su binciki matsalolin da ke damun kasashen duniya musamman fannin dumaman yanayi kuma kasashen Afirka eh, Nijar da Najeriya za mu kowa cin amfanin sa rayuwa za ta bunƙasa ta talaka Allah ke sa wannan taro shine karshen matsalolin da ke damun tattalin arzikin kasashen duniya na dumama yanayi muna fatan kuma shugabannin kasashe za su kyakkyawan bayanai Allah shi sa ai wannan taro lahiya a waci lafiya Allah shi mai da kowa gida ne lafiya kuma a binciki duk inda matsaloli suke a samu a gyara mun gode gidan rediyon Faransa kuna tare da mai sauraron ku ko da yaushe Abdu Fasku ina nan unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International. Mai magana mai lambu mai asina daga Karofi lafiyar jihar Nasarawa. To, game da ainihin taron da aka yi na sauyin yanayi mu muna fatan alheri a wannan taro. da fatan ina kira ga iyaye ma iyaye na mata su kula da yaran su saboda mun shiga wani lokaci na yanayi daban za ga yara suna fama da mura da sauransu dan Allah iyaye na mata su kula da kula da yara maganar kayan sanyi da sauransu Allah ubangiji sa a yi taron lafiya mu cimma nasara ga burin da muka sa a gaba lafiya tashi lafiya ba mu zama lafiya a ƙarshen mu na Afirka baki da na gode radio Faransa International da magana mai lambu mai asuna karofi lafiya ta nasara tashi lafiya Assalamu alaikum kashin Hassan Radio France mai magana abin Banga Jami Trader Ringin daga jihar Jigar Najeriya. To hakika wannan taro da kasashen duniya za su a ainihin fari domin duba yanayin ainihin gurɓata yanayi na duniya to hakika abu ne mai muhimmanci. Amma ni kiran da zan ga majalisar ɗinkin duniya yana da kyau a ce take takurawa manyan ƙasashe kamar irin su Amerika, India, China da Faransa da sauransu domin su ne suka fi kowa gurɓata yanayi a duniya. Amma wani lokacin zaka ga cewa an zo ainihin za a tattauna game da wannan matsala da gurbatar yanayi zaka ga ainihin musamman Amerika ta hau kujerar naki a game da wannan tattaunawa. Don haka muna fatan gwamnatin ainihin wato Majalisar Ɗinkin Duniya za ta takurawa manyan kasashe domin su yarda da ainihin wannan yarjejeniya ta ainihin eh, Majalisar Ɗinkin Duniya domin ainihin kasashe ma ƙanana su yarda da wannan lamari. Mai magana Yusuf Babanga Demi Freda Ringin daga jihar Nigeria Najeriya ta yi lafiya na gobe. Assalamu alaikum da zan faransa mai albarka mai magana a Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murya talakareshin jihar Filato. To ra'ayina dangane da wannan taro da ake a birnin Paris da ke kasar Faransa dangane da sauyin yanayi ko kuma eh, gurbata yanayi da yake fuskantar kasashen duniya da dama wanda shugabannin kasashe akalla hamsin suke halatta. To a gaskiya ina ta ne amfani da wannan damar domin in kira waɗannan shugabannin da ke halatta wannan biki da su dore su aiwatar da duk abubuwan da za su tattauna sabida idan idan har ba aiwatar da shi taron zai zama kamar taro na shan shayi kamar yadda aka saba saboda idan muka duba kasashen duniya dama suna fuskantar kalubale na wannan sauyin yanayi wanda hakan ba karamin tasiri yake ga rayuwar mutane ba musamman idan muka duba yanayin yadda yanayin yanzu yake canzawa kasashen duniya suna fama da zafi wanda hakan ya samo asali ne saboda yanayin gurɓataccewar yanayi sakamakon kamfaninnika da suka yi yawa a wasu kasashe muna kira da wannan majalisa da yake zama waɗannan shugaban da suke zama a yau da su daure su tabbatar da sun kawo su dokoki waɗanda za a amfani da su domin kaucewa waɗannan gurɓacewar yanayi musamman gurin sa haraji da kamfaninnika da suke eh, samar da kayayyaki ko din a samu raguwar wannan abin sosai na gode mai magana ta nan abubakar imam jami'ar shugaban ne yi talaka rashin lafiya a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Faransa. Sunana yin tanko daga bani in baka. To a yau zan bayyana ra'ayi na dangane da wannan taro da ake kasar Paris babban birnin Faransa. To muna fatan Allah sa a yi taro lafiya a wace lafiya. Bayan haka dumamar yanayi da ke gurbata yanayi a kasashenmu na duniya. To yana da kyau a ce kasar Amerika ta shigo wannan taro bai kamata a ce ta jakanta wannan taro ba. Idan in muka kwatanta kasar Amurka tana na ɗaya a cikin kasashen da ke da yawan makamashi wanda ke kawo muna gurbatar yanayi na musamman mu kasashen mu na Afirka idan aka kwatanta ana samun haka ne amma gaskiya kalilan ne bisa ga kasashen turai da sauransu mu makamashin mu ba zai kawo wani gurbacewar yanayi da za a kawo har a ce gaskiya wannan abin na kawo lahani ba amma irin kasashen su Amerika Ingila da sauransu Faransa to gaskiya yana da kyau a ce sun shigo waɗannan tarurruka a zo a haɗa kai a san ya za a yi da wannan gurbatar yanayi da ake samu a kasar mu da fatan Allah ubangiji a ta a yi taro lafiya a wace lafiya lafiya na gode sunana san ku daga Banin Maka Abdullahi Isa a tashi lafiya na gode kwarai Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa International mai albarka. Suna na ta daura diga da ɗan Fulani wa jihar Bauchin Najeriya. To yau zan ba da ra'ayina game da shugabannin da suke taron gaskiya ya kamata su magance wannan matsalar saboda gaskiya yana faruwa a ƙasar Afirka. To gaskiya daga dabbobi da sauransu ana samun wasu cuta haka suna mutuwa to gaskiya ya kamata shugabanni su magance wannan matsala. Ra'ayina da zan faɗa ke na rediyo Faransa International Mai Barka sunana Kano da Bita da Kamfuda Rufi da Kamfuda Najeriya na gode da suna kada a sha'afa ne wannan shirin na zuwa muku ne dai kai tsaye daga sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi kamar da ku sani kuma daga ranar litinin har zuwa juma'a mukan ba ku dama domin bayyana mana ra'ayoyinku dangane da batutuwa daban-daban a yau talata muna tattauna ne musamman kan wannan muhimmin taro a birnin paris na kasar faransa taro zai mai da hankali kan batutuwa da suka shafi dumamar yanayi ko yaƙi da dumamar yanayi a duniya to dangane da haka ko menene ra'ayinku sai mu shiga malami na gaba salamu alaikum sashen hausa na rediyo faransa mai magana sada sai daga nan daura ƙasa. To ra'ayina dangane da wannan taro da ake na sauyin yanayi a ƙasar faris. To hakika muna fatan Allah Ubangiji ya sa wannan taro ya zama sanadiyar yadda za a magance matsalar da muhalli yake fama. Bayan haka muke mai jawo hankalin musamman sauran ƙasashe waɗanda su suke da ainihin masana'antu da suke gurɓata yanayi da dai makamantansu ya kamata su takaita waɗannan abubuwan yadda za a samu ingantuwar muhalli. Bangaren ƙasar Amerika da ta fita daga cikin wani yarjejeniya wannan ya kamata a ce sauran kasashe sun kalubalance ta a dalilin wannan ficewa da ta yi saboda a sanadiyar hakan za a samu koma baya ta bangaren yadda za a magance ainihin matsalolin da ba da ke fama da shi na gode mai magana sa da daura a tashi lafiya Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Da farko yawa musu fatan alheri, amma ni kullum abin da ke ban da kai shine sai a taru a buga turanci a sha shayi a tuna ma a ba ma ganin result da. Kuma an ba abin mu gaskiya kasashen Afirka mu ne abin ya fi shafa. Kullum za ka iske sai ka ga gashi nan nan eh, zaizayen kasar na faruwa don haka mu muna kira duk wanda misali suka yi maganan cewa za su da gudunmawa su yi kokari su bayar shugabanninmu na kasashen Afirka kuma yi kokari a aiwatar. Wannan shine ra'ayi na Abdullahi Isa kasance jihar. Assalamu alaikum mai magana Suleiman wake Jikas jihar Jigawa Najeriya. To ra'ayina a game da wannan taro da shugabannin duniya suke yi da kuma mu na afirka ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari a ƙasar faransa dangane da sauyin yanayi da ake fuskanta to hakika wannan taro yana da matukar muhimmanci muna fata ubangiji allah sa wannan taro da za su iya tattauna ainihin kawo ci gaba a duniya da kuma kasashen mu na afirka duba da cewar irin fuskantar matsalolin da ake samu na sauyin yanayi a mu na afirka to yana da kyau a ce sun magance wani al'amari domin ganin cewar an ci gaba na gode ne magana suleiman biyake su ci jihar 换了几辆，还是那辆。 Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya nasara Habibu magajin rafin zanen lafiyan bari bari. To game da ainihin canjin yanayi dole ne ya kamata mu ba mutane shawara. Ya kamata yanzu ana hali ne na ainihin kunturu kuma na iska. To ya kamata ce duk wani mutum ya kasance yana da makari wanda zai sa tsakanin bakinsa zuwa hanci. Saboda iska yana iya hura da ko daga ina ya kasance ya za sami dan adam. To dole ne mutum ya kasance yana da makari saboda wannan makarin shine zai taimake shi. Shawaran zan ba mutane mu kenan gaba daya na duniya ku tashi lafiya radio faransa mai magana habibu magajin rafin zanen lafiyan bare bare mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara. Assalamu alaikum Radio Faransa. Suna na dan Atuba mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi. Dangane da wannan taro da ake yi akan dumamar yani a ƙasar Paris, ina fata Allah Ubangiji ya sa a wannan taro lafiya a kuma hari lafiya. Sannan ina fata yadda shugaban Najeriya ya tafi lafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya. Bayan haka dangane da wannan maudu'i gaskiya akwai sauran rana a kaba domin idan ka dubi kasashen mu na Afirka matan mu suna amfani da itace ne wurin girki. In ka ɗebe maganan hayaki da ke fita daga manyan manyan masana'antu yakin mota to gaskiya fi lahi yana ganin ba a zo ba a kawo wurin da za a ce za a magance wannan matsala ba idan muka duba kuma da irin masana'antun da ke ga kasashe waɗanda suka samu ci gaban masana'antu kamar Amerika haka ko da yake an ce shugaban Amerika bai je ba kaga wannan kuma gaskiya bai kamata a ce shugaba irinsa ba ana taro irin wannan mai muhimmanci a ce bai je ba da fatar wannan taro za a yi shi lafiya a kare lafiya sunana da a mai fata ya wuce Salamu alaikum Radio France ni na umma malam Ali daga dogon tashin jamhuriyar Nijar ina son ba nan ra'ayi na da saka wanga taro da aka yi kasa horon shi lalle yayi daidai kuma cikin taron nan naji an ce da Muhammad Isho na shugaban kasar Nijar da Muhammad Buhari na kasar Najeriya naji an ce an tuke cikin wannan abin muhimmanci kwarai ya kamata taro duk inda sun shi tura wannan tsaya tsakanin da Allah da kasashen mu na Afirka da kasar zuwa na gode Radio France ni na umma wala daga dogon tashin Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Faransa International. sai tsaye kuna tare da Uzeri Mahat, bakon Kamina ta jihar Kaduna, Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne musamman yadda shugabanni da su je kasar Faransa magance wannan matsaloli da yake faruwa na imama yayani. Ba ji da hakan yana a ce kuma a yadda za a yi a magance wannan matsalolin da yake faruwa. Wannan shine ra'ayina Rediyon Faransa daga Uzeri Mahat, bakon Kamina ta jihar Kaduna, ku tashi lafiya na guri. To duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma injiniya da ya haɗa mana sauti Hassan Alhassan na Sinaja. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI.